dunne kin ja amarya le da kuka magungunan gargajiya suna da matukar muhimmanci musamman a wannan karni namu na 21. Wannan ne ya sa gwamnatoci da masana suka aminta da maganin gargajiya. Kamar yadda ƙasar China ta yi fice a wannan ɓangaren, haka ma ƙasar Ghana ta yi fice a wannan ɓangaren a kaf nahiyar Afirka. Sunana Dr. Haidar Abu Anwar, shugaban kamfanin ɗan Ghana Islam Medicine Center daga jihar Ashanti wanda ta yi fice wurin har hada magungunan gargajiya wanda hukuma da masana ya amince da shi magungunan ga na warkar da cututtuka waɗanda suka shafi matsalan ciwon iska matsalan sihirce-sihirce abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta raunin mazakuta koko da sauran matsaloli waɗanda suka shafi gangan jikin dan adam magungunanmu na warkarwa ne da izinin allah tabaraka wa ta'ala saboda magunguna ne waɗanda aka hada su da ayoyin alkur'ani mai girma tare da wasu ingantattun itatuwa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu magunguna wasu itatuwan al'umma da mancan suna amfani da su wasu a matsayin abinciccika waɗansu kuma na amfani da su ne a matsayin magani ƙwarewarsa da kuma samun nasara ga waɗanda suka yi gamu da katar ɗin haɗuwa da shi yasa ake yin tururuwa a ofishinsa da ke Kano da Zaria. Yana cikin garin jihar Kaduna, Ibrahim Tayarod, Konan Lami Tudun Wada Kaduna, an murfila saman Bene, shago mai lamba goma. Idan ka zo birnin Kano Dabo, titin sabuwar gandu, wanda ya tafi wato dan maliki. Idan ka zo daidai Emirate Chemist, to muna saman benen Emirate Chemist. a nan cikin birnin kanan dabo. Ga al'ummar da ba sa jihohin da muke da ofisoshi muna iya aika musu saƙon magungunan mu a ko'ina suke a faɗin duniya ga baki ɗaya. Yanzu da wanne za mu ji da halin da muke ciki a cikin gidan nan ko da ikirarin wannan mutum. Ani na daɗe da sanin mutanen duniya wanda yake da shi shine mutum a gurinsu idan har baka da komai to kai ba a bakin komai kake ba. Kwantar da hankalinku. kaddara takan hau kowa. Waya za ka ce in dinga kwantar da hankali na. Ko abin da na mallaka zai kare, wallahi tallahi sai dai ya kare akan ceto rayuwarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu biyayya a wajen abokin halitta wajen aikata kuskure. Antina, mu ɗauki wannan abin a matsayin kaddara mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu kawo ƙarshen wannan matsalar in kika ƙara ce min anti sai na dalla miki mari wallahi yanzu da ni za a haɗa ƙarfi da ƙarfi akan wannan yarinya yar iska tun da na fahimci ki ba zai yi shiru akan abin da ya faru tsakanina da mahaifiyarki ba to na tabbatar miki yau ne ƙarshen rayuwarki Dan Allah dan annabi ban baka komai ba kakka kashe ni dan Allah. Babu yanda za a yi mu yi abu mu binne shi. Wani dan iska kuma ya zo ya rika nema ya tono shi. Baka da mutunci ba wallahi baka da imani. Babu abin da za su iya da mu. Domin mun fi karfin su kuma ni na san akwai Allah. Ni kuwa na san cewa akwai Allah. lokaci yayi da zan bayyana results ɗin nan. Da ban san ki ba, ko ban taɓa ganin ki ba. Ki tashi ba ni waje. Ba na son ganin ki. Umma, ina haɗa ki da girman Allah. Ki karɓi nan ki kashe ni. Saboda ina tabbatar miki ni ma yau zan mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya baki da ƙauna ya baki sirrin shi ki shi zai baki ki ina cikin wannan kai kai wallahi ba zai iya ba zan iya ba na gunsa amarya ga amarya nan ango ga amarya nan har yanzu baka haƙura ba kana ta yawo kana wahalar da kanka tunaninka kamar akwai wani abin da za ka iya yi to ka sani dukkan wani motsin ka muna gani ba ka da wata dabara da ta rage illa ka ciro kuɗin nan ka kawo man su akwai aƙalla dala miliyan ɗaya da dubu ɗari don haka ka ciro dala miliyan ɗaya da dubu ɗari sauran dala dubu ɗari ka sha ruwa ka rage tanshi idan baka ciro kuɗin nan ba za mu faɗa wa duniya da jami'an tsaro kai ka kashe matar ka aisha hotuna suna nan aji yadda ka je ka jefar da gawarta idan kuma kana so ka ci gaba da rayuwa ba a gidan fursuna ba ka ba da kuɗi kawai ka huta saura ya rage naka <laughs> yawa Kai wa ka gani ya shiga min ofis ina da safen nan? Ai ko ban ko kowa ba ranka dai. Ah, ya zaka ce min baka kowa ba da safen nan kai din kana ina to tun safen? Ka san ni ina wajen mota ranka dai ni ai direba ne. Ya dai ya dai? yawa Me yake faruwa? Ah, da Allah ina waye ka san yake da spike na kamfanin nan? To ai duk suna hannun soki ba. amma ka san ofisin ka bayan da za a ba wani saboda mu kullun kai yana da muhimmanci ka kuɗi fa kake sai dai idan kai ne ka taɓa ba wani hmm. dan azumi dan azumi kuma shine dan azumi ai kwa na gan shi a ofis ɗin ka yana shara in kai dai yau da safin nan sosai kuwa to wallahi wallahi sai ya amsa shi ne ba wani ne ba kuma barin je in same shi barin je in same shi Baba dan azumi. Baba dan azumi. Yalla bai ashe za ka fito yau. Eh, na fito. Waye ka wannan takardar ka kai min cikin kotu? Kai ni bil ba haka ake yi ba. Kamata yayi ka jashi ku je office ɗinka in so duk sirrin da za ku sai ku yi. Ba wani sirri malam, ba wani sirri da zan yi. Baba sai ka ga mun waye ka wannan takardar gata. Gata ina dagawa. Waye baka kai min in Baba dan azumi. Na'am. Duk ma'aikatan nan babu wanda na yadda da shi ɗari bisa ɗari sai kai. Kai kai kaɗai ne kake da safaki na na ofis ɗina. To wallahi yalla bai. Tunda nake shara ta ban ga wata takarda ba. Kuma har na gama shara ban ba komai a ƙasa ba. Nabil, control yourself. Irin wannan ai a hikimanci ake zuwa a yi maganar nan. Hmm? Kuma ma wata takardar me a cikin ta ma. Ba komai. Ranka ya daɗe ga MD nan fatowa fa. ina zaton fa akwai munafukan da suka kai mai labari komai ya wuce ya wuce komai ya wuce wuce kawai a basar komai ya wuce nabil nabil wai me ke faruwa ne a ba ba komai a no akwai abin da yake faruwa a wai wani kilina ne abin yake faruwa da shi wani kilina ne yalla bai ni ne amma kuskure ne ba komai ai ba wani magana kuskure abinda nake so da ku da kai da nabil ku same ni a ofis yanzu to ina jiran ku nabil ka nuna min takardar da kace baba ya aje a ofis ɗinka kuma menene a cikinta um, ranka ya daɗi babu fa wata takarda daman ba takarda <coughs> yalla bai ai ni kuwa kamar ka nuna min wata takarda kwanan baya ko a'a ashe ba anan bane ba ba anan bane ba e, anan bane yalla bai yarda da ni da kai shi yasa ka amince ni kadai ne zan dinga share ofis ɗinka. kaga baba ba sai ka faɗa ba nabil da kansa ya kawo min kai gabana nan ofis ya ce kai kadai ya da kai to yalla bai duk lokacin da zan share masa ofis in dan shiga ciki in kulle in na fito in kulle in sa kullun na ban yadda in ba kowa ba to magana dai ta ƙari baba kuskure dai aka samu kuskure aka samu dan Allah ka yi haƙuri baba kaga babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yinta dole ka gaya mana wai menene a cikin wani takarda wato yalla bai ni fa a nawa tunanin ni fa ina ganin cewa kamar rabuwa rasa matan nan tasa da yayi shine fa iki damansa sai dai kuma a yi a hakuri am baba, me ma sunanka? Dan azumi Adamu. Cikiya na gode. Tafi abin kamun sallama. Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara girma. Allah ya ƙara girma. Ba mu gama ba ai. Hmm. Accountant. Yes, sir. Ka nuna min takardar da kace baba ya ajiye a ofis ɗinka. Ranka daɗe, wallahi ba komai ba takardar ba ba takardar dan Allah ai haƙuri kuskure ne nawa ne dan Allah ai haƙuri zan gyara am Nabil ina fatan dai rasuwar matan nan taka bai sa ka zautu ba ko ranka daɗe lafiya ta kalau wallahi ba abin da yake damu kalau nake wallahi ai haƙuri dan Allah no gaskiya kamfani ba zai taɓa lamuntar yadda kake yadda ka sa kanka a ciki a yanzu ba wannan halin da ka saka a ciki kamfani ba zai lamunta ba saboda haka na ganin ka dakata da zuwa aiki zuwa wani lokaci turan ke daɗi dan Allah ban fahimci wannan maganar taka ba Nabil ina nufin you are suspended until further notice ta girman Allah abin da ke suka fahimta in har za a aiko mar takarda ka ce baka ganta ba to za a baka a rubuce maka ce ba ganta ba kuma za mu iya sa as accountant kai mana transfer din waɗansu makudan kuɗi na kasuwanci da muka yi na business din mu na harkar noma ka san yadda kasuwancin noma harkar uh, noma yake aikin kamfani kuwa mu sa kai mana transfer din kuɗi ka ce baka ma san kai ba no no no na haka na so kaina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 gaskiya anya kuwa alhaji lawan da zuciya ɗaya zo kuwa to me yasa ma yazo asibitin nan ke duniya duba da irin nasarorin da kamfanin halifa investment suka samu a kamu a shirin nan wato mai dogon zango ke duniya zango na ɗaya yanzu kam sun shirya tsab domin ku lissafin ya wuce lissafin dukkan wani mai lissafi inda za su kamu ku zango na biyu ke duniya an ce mu tafi da kai da damu ba na taɓa yin adashi a kwashe ba tare da na fi kowa riba ba kin ci bashi kuma sai kin biya ina so ku sani ta mace ce ba kuma zan bari bara gurbin 'yan ta'addan ɗalibai da kuke ɗauka a makarantar nan su lahanta min yarinya ko a gurin ku dukkanin abin da mutum ya yi ba daidai ba ne kenan wata ya haƙuri mai da wukar dole yarinyan nan sai ta yanki abin da ta so wanda ta bar duniya ko ba ta manta da ni ba To me ma na sama ya ci ballantana ya ba mana kasa. Wannan wani irin bukata ne da ba za mu iya yin ta anan ba sai mun je ciki. Idan Allah kake mun can manzama ke wace irin iska kika mun nan gurin? Ke duniya sako na biyu wannan shirin ya ga da wani irin salo ne da kuma damawa da ake ta musamman domin ku masu kallo a rikin ta muku lissafin ku kar ku sake a ku a baya. Ke duniya sanko na biyu. kai ne yau a ofis din na domin yana nema ya shiga mun hanci da kudi ni kuma wallahi zan tura shi ita nake so ki taimaka min ta yadda zan mata dauka amarya wai waye ne a tsawon ki ne <laughs> shigo wancan mota ko in zama za ki kira wa 'yan sanda kai hakuri in Allah da hakan ba zai ƙara faruwa tsakanina da kai ba ko nawa kake so ka faɗa min zan baka <laughs> duniya wani halifa investment suka ɗauki nan kawo muku wannan katon shirin lugumzak ya ba da umarninsa Allah ya sa dai kar a kawo mana ɗan gaba da fatiya a cikin gidan nan duk da mansura ta zo da wata ɓanna a gidan nan to a bakin auren ki. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duniyar su dan auta ta bashi. zai zamo na ƙarshe a cikin kuskuren da zan iya yi wa mai gayya amma wannan yarinyar a kyale min ita mai gayya a taimaka min a ban min ita mai gayya sai dai ka kawo ummi nan da minti ashirin idan ka sake ka kuskure ko da saka ɗaya ina tabbatar maka sai dai ka haifi wata ɗar ka sa mata suna wuni duniya ci gaba mana subscribe kuna danna karawa a youtube channel mu mai suna k duniya tv a nan ne kaɗai wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku ranar lafa misalin karfe takwas na dare k duniya zan kone to me kai shigar maina sa abin bankitan da na yi garin kakanninsa ne don a can aka haifi mahaifin mahaifiyarsa ma'ana kakansa kenan hmm? kuma a can ya rayuwarsa har ma ya rasu to ai wannan har yanzu baka amsa mun tambaya me ya kai shi garin maina to sa tun da garin kakanninsa ne biya ji sa da zumunci ne <laughs> a wannan critical condition da nabil yake ciki ba na tunanin cewa zai samu nutsuwar da zai ji sa da zumunci so kada mu kidin kanmu dukkanin mu mun riga mun san cewa Nabil is not our prime suspect so amma dole mu ci gaba da bincike a kansa mu samu gaskiyar abu ko kuma sabanin haka okay sir i think zan gayyace shi ya gaya mana me yaje yi garin maina i can do that okay sir sa zan iya tafiya a mishin tikarin sa zai tafiya ya you are free as air Hello Guja. Lafiya kalau. Ka san na baka katan din magunguna na ko? Kuma babu kudi har yanzu. To abinda nake so da kai Guja. Ka guji haɗuwata da kai kaji ko? zuwa sa sannu da zuwa sa excuse sir sorry me za a baka je kawo min abinci kawai ko menene in kuna da shi kawo min wani irin abinci da baka muna da fried rice jollof rice chinese rice a'a na ce ku kawo min duk abin da kuke da shi zan ci ko menene I will eat. Malam kaka damu, sorry. Ka je ka kawo mai fried rice da pepper soup. Okay. Drinks pa. Ka kawo mai ruwa. Am. Ko kana bukatan wani drinks ne? Ka taho mai da coffee. Okay. Thank you. Sorry, who are you? na Hindu. Eh, na ji. Amma Hindu menene dalilin ki na zuwa wannan gurin na. Yana daga cikin koyarwar musulunci. Idan mutum ya lura da mutum yana cikin damuwa, to ya yi gaggawan taimaka masa. Ko da kuɗi, ko da kaya, ko da shawara, ko da kyakkyawar magana. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da murmushi kai wa mutum ya mayar maka to kamar sadaka ne kinga na ji da abin da kika faɗa kuma na gode amma da Allah ina buƙatar a bani guri yanzu hajiya hindu mubarak sanda zuwa yanzu kake tafe yawa sannu umma ikon Allah ka ga me yanzu yanzu nan muka da ka kauye uban gidansa ne ike ta damun sa da waya ike ta damun sa da waya shine in ce ita fi ƙauye kuma ma ƙauye kuka je kenan eh wallahi garin mahaifa na muka je amma dai in ce da lafiya lauri in mako lafiya kenan saboda wannan matsalolin muka je don mu samu a daɗa addu'o'i Allah ka taimake mu ka bayyana mai gaskiya Allah tuna musu asiri umma to amin amin bari za na neme shi a waya to mubarak dan saya mana ka ci abinci a umma nagode ba ka cin abincin tsofaffi kenan a a umma ni ba zan ce ba na cin abincin tsofaffi ba yanzu ma shi na gama ci <laughs> hmm, mubarak na umma ni kuwa wallahi zuciyata ta amince da kai kuma hankalina ya kwanta da kai kuma na tabbata duk abin nan da kake tsakaninka da Allah kake yi kuma sannan na yadda kana so a gano waɗanda suka kashe matan da bil tsakani da Allah gaskiya ne umma inda akwai wanda yake so a gano waɗanda suka kashe Aisha gaskiya ina ji bai kai ni ba dai gaskiya na fi kowa matsuwa da so a gano wanda suka kashe Aisha sai dai mijinta ko mm-hmm. ya gaya maka ko ta magana A kan kisan Aisha? Imana, eh, kan kisan Aisha. Nayi nayi ya faɗa maka. Ya ki faɗa maka. Amma kai idan ka bi shi cikin hikima, lalle lalle zai faɗa maka. Insha Allah kuma. Ni zan tafi. To ka kai da gidan. Ka daure ka ci abincin nan. Damuwa idan ta haɗu da yunwa tana da illa sosai. Na gode. ba komai bismillah ban yi maka adalci ba idan har na tashi na tafi na barka a cikin wannan halin da kake ciki biki san komai game da ni ba har abada a wannan halin da kike ganin haka san gaba da kasancewa tun da na shigo gurin nan na karance ka ka kai gurin awa ɗaya baka ci komai ba bawan Allah kai hakuri da duk abin da yake damunka ka daure ka ci abinci yunwa bata kai kashi ɗaya bisa goma abin da ke damuna ba. Allah ba zai jaraba bawa ba, kuma bawa ya karɓi jarabawa. Fati Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Kina ganin akwai wani abu na farin ciki da zai sake samu na wanda zai lullube bakin cikin wato mutuwar Aisha ta? Allah sarki, matarka ce ko budurwarka? Matata ce. Kwanan mu ɗaya da yin aure. Bayan ta tare. a daren suka kashe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka daure ka ci abinci ba a fushi da abin da Allah ya kaddara kar ka manta shi ne ya halicci bakin ciki da kuma farin ciki kuma ya halicci zukatan da yake adana shi a ciki yakan iya yashi komai ya kuma canja da duk abin da yake so ta zuciyar ta riga ta cutu a'a babu abin da zai gagara Allah Fati ka koma gare shi ka kuma ci gaba da addu'a. Insha Allahu za ka ga abin da zai yi a kai. Kai dai ka daure ka ci abincin nan. Hindu, shubu maji sosai kuwa. Ka iska sai ka ce gidan malamai. Ai dama eh, gidan malaman ko gidan malamai duk gidansu ita kadai ce ta fita zakka ita kadai ce fitsararriya warariya kuma a cikin gida in takaita ma babanta ma mutuwa <laughs> ya huta wallahi mutuwa ya huta to ai ba komai zamu rike masa ita a kware kuwa tunda shi da ai na kowa ne da gaske wata ne mana rana kai hakuri dukkan tsanani yana tare da sauki Kundu, ka goge hawayenka. Ina gode. Ba komai, duk wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi. Ka daure ka ci abinci. kamar yadda muka gaya maki tun a ofis statement of account din da muke so kuma kar ya gaza na shekaru amma dai kun san dai wannan account din joint account ne ko da ita da mijinta da farko mutum ɗaya ne sai daga baya aka zo aka kara mutum ɗaya kai wato nabil haruna tabbas nabil haruna shine mijinta ɗaya tilo da ta aura ta mutu amma ka san a dokance ba za mu ba da statement na account ba sai da sa hannu mai shi a manaja takardar da muka baki sa hannun shugaban 'yan sanda ne kuma akwai waran da yake kai a kai duk abin da muke bukata da gurinku dole ku sanar da mu amma tun a ofis dina na ce muku ɗaya mai akan yana rayu wannan ce ta samu muka so mu keɓe da ke domin mu fahimci juna domin ko yana raye in dai har hukumar 'yan sanda ta nemi a bata to lallai ina mai tabbatar miki sai an bata <laughs> to yalla bai wannan account din is very sensitive gaskiya a'a ko ma menene account din yake cewa ba kuɗin muke bukata ba bayanai muke bukata to zan so ku bani minti biyu yi magana da na gaba da ni mun baki amma za ku iya jira na minti biyu a waje no to amma dai kun san dai magana ce ta sirri ko look manager ba wani sirri da za ku boye mana unless of course kina so mu zarge ki akwai datar da ke so ki canja daga cikin accounting amma dai kun san dai ba zai canzu ba kuma ban da damun ikon da zan iya canza shi to a ku tunanin akan me zan iya canza shi kin ga manaja muna son statement ɗin account din nan yanzu kar ki samu samu tsaiko a binciken mu to shikenan ba matsala zan cire komai zai zo da sauki haba bawan Allah ya zaka tafi baka faɗa min sunanka ba kuma baka bani numban ka ba saboda mu samu mu dinga yin magana me yasa zan baki lambar wayata me yasa kuma kike son ki san sunana na lura kamar kana buƙatar taimako idan ka bani number ka zan dinga tuntuban ka a kowane lokaci sorry who are you na faɗa maka sunana hindu kuma babu komai a cikin zuciyata sai alkhairi hindu ba za ki iya taimako na da komai ba a halin yanzu don haka zai fi miki kyau ki kama hanyar ki wuce ka tabbatar baka buƙatar ko shawara ce Abinda na faɗa miki haka yi za ki iya tafiya na shiga uku jama'a ku taimaka mun don Allah Ana me ba da shi? Wallahi mijina ne ciwon shi ne ya tashi. yau muka sanya da za ka rike kanka a cikin makaranta eh, ita fahimta fuska ce ilimi kuma jigo ne Tamakar kuma tsani ne zika ka hargun Allah ne kullum yau ilimi tushe a rayuwa yake Eh, domin karuwar mu ko kuma ci gaban mu youtube channel ka duba ki sai ki duba ilimi garkuwa ne a rayuwa mu gane youtube channel mu duba a nan ne za mu ganki hasken makaranta